Yayin da manzon Allah ya iso garin Madina, ya azimci wannan ranar ta Ashura, kuma ya umarci sahabbai su azimci wannan ranar. Yayin da ko aka farlanta azumin Ramadan, sai manzon Allah ya bar azumin Ashura, yake cewa wanda ya ga dama ya azimci Ashura, wanda ya ga dama ya bar shi. wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi ne. Hadisinmu na gaba kamar yadda muka ce za mu yi cinke ne, shi ne, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Azumin ranar Arafa wanda ya wuce kwanakin baya, azumin ranar Arafa, yukaffiru yukaffiru sanatai yana kankare zunubin shekaru biyu madiyatan wa mustaqbala yakan kankare shekarar da ta gabata yakan kuma kankare shekarar da take gabatowa shekara nawa kenan biyu wa saumu ashura azumin ashura goma ga watan muharram yukaffiru sanatan madiyatan shi kuma wannan azumin yana kankare zunubin shekara guda da ya gabata, shekara guda da ya wuce zai kankare wannan zunubi. Ya ku uwa mun shirya da yin wannan azumin? Allah ya ba mu ikon yi. Wani hadisin na gaba da za mu kawo shi ne, Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masu yarda, da shi da mahaifinsa, ya ce, Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya isa garin Madina, fawajadal Yahuda sai ya tarar da Yahudawa suna azimtan yau ashura ranar ashura goma ga watan Muharram, faƙala lahu sai ya ce musu, Ma hadal ta ladhi tasumunahu Me ya faru da wannan rana da kuke azumi a ciki? Goma ga watan Muharram, me yasa kuke azumin? Sai suka ce, Hada na azim, ai wannan rana, rana ce mai girma mu a gurinmu. rana ce an jallahu fihi Musa wa kauma, rana ce da Ubangiji ya tsirar da annabi Musa da jama'arsa, wa gharraqa fir'auna wa kauma, ya nitsar da fir'auna da jama'arsa, fasamahu Musa shukra sai annabi Musa ya azinci wannan ranar don godiya ga Allah. Fa nahnu nasumuhu don haka mu ma muna azumtansa wa gharraqa fir'aun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce. fa nahnu haƙƙu wa aula bi Musa minkum Allahu akbar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce. aiko mu ne muka fi cancanta mu ne muka fi kusanci da annabi Musa fiye da ku, ba haka ba ne? To, me biyo baya, fasamahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzan Allah ya azinci ranar wa amara bi siyami sai ya yi umarnin kuma duk jama'a su azinci wannan ranar. Don haka, ashe ana azumin ne don godiya, don taya annabi Musa godiya ga Allah da tsirar da shi daga maƙiyinsa. Allah ya taimake mu, ya ba mu ikon yi. Wani hadithin na gaba, yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya azumci yau ashura ranar ashura goma ga wata kenan, wa amara bi siyami ya kuma yi umarnin a yi azumin, ƙalu ya Rasulallah, sai aka ce, ya manzan Allah, yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara ai wannan rana da ka gani, rana ce da Yahudawa da Kiristoci suna girmama shi, suna girmama ranar. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Fa'iza kana la'amul muqbilu in sha Allah, manzan Allah ya ce, To, idan a shekara mai zuwa Allah ya ga daman kai mu sunnal yawma tasi za mu yi azumin tara ga wata haɗa da goma ga wata kun gane labarin ko ya yi azumin goma ga wata aka ce ai yahudawa da kiristoci suna girmama ranar don a saba masu sai ya ce to a shekara mai zuwa mu za mu azumci tara ga wata in Allah ya kai mu. Wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Qala Marwayacin hadisi ya ce, Falam ya ci al'amul shekara mai zuwa bai zo ba, hatta tuwufiya Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai ga manzon Allah ya riga ya cika. dama ya ce insha Allah to kuma Allah bai ga dama ba don haka sai magabata suka ci gaba da yin azumin tara da kuma goma ga wata tunda dai manzon Allah ya riga ya shar'anta ya ce za mu to Allah bai ga daman ya kai ba sauran sai su yi ne sai su to wannan shi yasa ake azumtan tara da goma ga wata sai ka ji ana cewa tasu'a da ashura amma asalin ashura ne tasu'an domin a saba ma yahudawa ne da kiristoci a ibada ke, ina ga kayan da muke sawa a yau da suwa muke koyi da su ina ga maganganunmu da suwa muke koyi da su aƙidunmu da aƙidun suwa yake daidai da aƙidunsu Allah kare man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu jama'a yana tare da su ranar kiyama sai a ta da shi da wayannan da yake tare da su almar'u ma'a man ahabba a ranar kiyama mutum yana tare da wayanda yake ƙauna ne Allah ya kare to ina ganin bari in tsallake in tafi can in kawo ɓangare na biyu ko da hadisi ɗaya biyu a ciki in faɗa mana